يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسألة شيء مثالين البركة مسألة شيء أو بركة الشديد لكي لم بكر على شيء قال الله فيها بببرين جهة النسراوة أو أن نمتشي na asabar goma ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daidai da ɗaya ga watan hudu shekara na dubu biyu da ɗari eh, dubu biyu da ishirin da uku a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan wannan shine a darasinmu na goma kuma shine darasinmu na tara a tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya a tasirin aya na 21 ko 22 za mu tsora daga inda muka tsaya da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora alam tara ila alladhina utu nasiba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون na ga aya ta 20 da da biyu kenan da uku alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab Allah madaukakin sarki yana cewa baka ga ba waɗanda aka basu wani kaso min alkitabi na littafi baka ga waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ba yud'auna ila kitabillah ana kiransu izuwa ga littafin Allah li yahkuma bainahum domin yayi hukunci a tsakaninsu thumma yatawalla fariqun minhum annan sai wani bangare daga cikinsu ya juya baya wahum mu'ridun kuma suna masu kawar da kai ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات wannan juya baya da kawar da kai ɗan sun yi haka ne saboda karya da suke sakawa a addininsu suna cewa samsam wata ba za ta shafe su ba sai na ‘yan waɗansu kwanaki masu adadi dubu wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abin da suka kasance suke kirkira a addinin su ya rutsar da su ko ya rutse su wannan shi gaba ne da bayani na nuna ko na bayar da mamaki dangane da al'amarin yahudawa mamakin tsananin bata da suka samu kansu a ciki don haka wannan tambaya na alamtara da daman mun sha faɗa tana nuna takarir ne tabbatarwa ne to anan tsori akan tabbatarwa kuma tana nuni da التعجيب wato sanya mamaki lam tara shin baka gani ba wato ka gani ka gani ko kamar ce ka ga waɗannan ko ana nuna maka eh abinda zai zo bayan ka riga ka san haka suke a kai amma a lokaci guda kai su zanto haka ɗin yadda ka sanin abin mamaki ne sai a ce kaga wani ko kaga yana abu kaza ko eh, kaga yana yi din amma kana son ka nuna ma wanda ya ganin ne ba ashe ba abin mamaki ba ne a ce wani yana abu kaza to wannan shi ne, ya sa Allah ya amfani da wannan uslubi din domin ya ƙara tabbatar da musulmi bisa abin da suka sani dangane da waɗannan mutane kuma ya sa su ƙara jin mamakin tsananin ɓatan waɗannan mutane a lokaci guda don su nisaci su kuma fadawa daga cikin fadawa cikin yanayin da waɗannan mutanen suka fada ciki duk da duk hanyoyi wanda zai sa kada su fada a ciki Allah ya hore musu suna kan ilimi wadda ya dace a ce ba su fada cikin wannan ƙasar da suka fada ba suka fada ba saboda suna da wannan ilimin amma duk da ilimin suka fada cikin wannan mummunan yanayi abu ne na ban takaici abu ne na ban mamaki a lokaci guda to menene waɗannan suka yi din to kafin Allah ya faɗi wannan sai ya faɗe su su ɗin su ne na utu nasiban min alkitab waɗanda aka ba su wani ɓangare annasibu ne alhabbu hmm? wato wani kaso wani rabo A anan waɗansu malamai suna cewa da Allah ya yi amfani da nasib da nakira an ba su wani sashi, wani kaso na littafi amma ya zanto ana nufin da yawa ya zanto tankir ne littafir, wato an ba su kaso mai tsoka na ilimi ko kuma ya zanto littafil, wato an ba su wani abu ɗan kaɗan na wato ainihin ilimi waɗansu malaman kuma suna ganin a kawo nasiban a nan baya nufin cewa wani bangare da wani bangare a'a waɗanda aka baiwa littafi ake so a ce kamar da muka gani a baya wa kullum ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum Abdullahi bin Ashiru yana ganin cewa wannan utu nasiban kitabi a anan yana nufin a yace tankiru nasib lin nau'iyya. وليس للتعظيم لأن المقام مقام تهاون بهم ويحتمل أن يكون أن يكون التنوين للتقليل يتي أبن ذلك حذفي نصيبة زوال شيء نكرة أنام ينا نفهم واتو النوعية بيان النوع ilimin da aka ba su na littafi din an ba su wani kaso na littafi mana wani kaso aka ba su wani ba a ba su ba suna da wani kaso na littafi ba su da wani kaso na littafin zana iya wannan abin da ke nufi abin da rashid direba ya faɗa ne shi abin da rashid direba da malaman su suke tafiya a kai cewa wannan nasifin wato sanin karatun littafin da riko da lafazinsa ba tare da zurfafa tunani da kuma kyautata fahimta ba wato nasifin shine sanin lafazin littafin da iya karanta shi shine wato kaso da aka ba su kasan da ba a ba su ba kuma shine zurfafa fahimta da kyautata fahimta a cikin littafin nasu to amma nan ana magana ne da su har za a ce za a baka mamakin an ba wani ilimi kuma ba su aiki da ilimin wannan ba zai zama yana nufin ba su fahimta ba don in an baka abin da baka fahimta bai dace a zarge ka bata rashin fahimtar wannan abin ba tun da baka fahimta ba don haka in ma ya zanto yana nufin a kalil din oke Ibrahim ashir yake cewa tankir din ba na girmamawa ba ne, ba yana nuna girman rabon da aka basu ne, saboda wannan ba makamin yabo ba ne. wannan makami ne na bayar da mamaki da nuna kaskancinsu wajen mu'amalansu da littafinsu saboda haka sai ya ɗauki ma'anar ƙanƙantawa wanda aka ba su wani kaso kaɗan na littafi to suratul ma'ida ta ba mu labari ai cewa sun manta da katso mai tsoka na littafinsu hmm? waɗansu hazzon ma zukiru bihi ko sun manta kaso mai tsoka na abin da aka yi musu wa'azi da shi awa da akwai wani kasan yana tare da su sun san shi sun fahimce shi amma ba sa aiki da shi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab alkitab anan yana komawa ne zuwa ga taura ko kamar yadda ibnu kasir yake gani yana komawa zuwa ga ah, abin nan a taura da linjila dan ibnu kasir yana cewa Allah maɗaukakin sarki yana inkari ne ma yahudu da nasara masu riya cewa suna riko da littafinsu wanda wannan rukun shi ma sa suke ganin ba za su amshi musulunci ba to yake cewa littattafan da suke hannunsu din su ne a taura da linjila sannan idan aka kiraye su ai musu hukunci da abin da ke cikin littattafan na biyayya ma Allah cikin abin da musu umarni da shi na wato biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su juya baya yace wannan shine makwara wajen suka gare su da kuma bayanin sabawansu ma littafinsu da kangarewarsu da jiji da kai ɗansu Yaushe shi ya ce ana magana ne da su duka da yahudawa da nasara ai da ta gabata ta fi bayyana a kan yahudawa in faɗi cewa tana magana a kan ɗabi'u ne na na yahudawa to da dama ana magana a kan yahudawa sai a hada da nasara ko ana magana a kan nasara sai a hada da yahudawa aka tsarin alkur'ani ya tafi amma wanda abin ya fitowa a kan su su yahudawa ɗin alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah wannan littafin Allah na biyu din malamai suna sabani yana nufin littafin da aka ba su ɗin ko kuma yana nufin wannan littafin na Allah alƙur'ani mai girma su waɗansu malamai suna tafiya kan cewa abin da yake nufi littafin Allah da yake nufi shine a taura ɗin ko kuma kamar yadda ibnu kasir ke faɗa a taura da linjila ɗin yahudawa an kira su su bi Umarannin umarnin su musamman dangane da abin da ya shafi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama suka ki nasara ma an kira su su bi su dangane da abin da ya shafi al'amarin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi hakanan wasu wannan zance sun dogara da waɗansu abubuwa da aka rawaito a matsayin sababin nuzul na wannan aya da kuma abubuwa da suka faru a zamani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yahudawa الطبري da Ibnu Abi Hatim sun rawaito da isnadi wanda yake hasan daga ibn ishaq da sanadinsa zuwa ga abdullahi ibn abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makarantar yahudawa a madina sai ya kira su zuwa ga allah maɗaukakin sarki sai nu'aym ibn amr da al-harith ibn zaid suka tambayi annabi suka ce wai kai ko muhammad a wani addini kake wani addini kake bi ala ayi dinin anta Muhammad sai annabi ya ce ala millati Ibrahim wa dinihi ina ban tafarkin annabi Ibrahim ne da addininsa faƙala sai suka ce a'a inna Ibrahim kana yahudiyan ai annabi Ibrahim ai yahude ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce da su fahalummu ila taurati fahiya bainana wa bainakum to ku kawo attaura ta yi hukunci tsakaninmu da kai da ku mu ga inda attaura za ta ce annabi ibrahim bai bude ne fa'aba ya alai sai suka ƙi suka ce a sai suka yarda kawai fa'anzala Allah azza wa jalla sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillah kaga a wannan riwayar littafin Allah da annabi ya kiraye su cewa ai hukunci tsakanin shi da su wani littafi ne at-taura hatta nan al-imam tabari ya rawaito da sanadi hasan zuwa ga katada dangane da wannan ayar katada yana cewa ula'ika a'da'ullahi al-yahud waɗannan da Allah yake magana da su su ne abokan gaban Allah Yahudawa du'u ila kitabillahi liyahkuma bainahum an kira su zuwa ga littafin Allah domin yayi hukunci a tsakaninsu wa ila nabiyhi liyahkuma bainahum an kira su zuwa ga annabin Allah domin yayi hukunci a tsakaninsu وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل kuma su ɗin sun samu labarin annaba a rubuce a wurinsu cikin attaura da linjila sun matawalla an huwahun mu'ayyadun sannan suka kawar da kai suka juya baya suna masu kawar da kai akwai shahararren hadisi da ingantacce yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ba shi labarin cewa da wane da wance a cikinsu sun yi zana, ta haka ya yi musu hukunci sai ya ce to a yi hukunci da oke tambaye su to menene hukuncin mazanata ma'aurata a cikin littafinku sai suka ce babu babu suka ce e babu abdullahi ibn salam yana nan kusa sai ce ya rasulullahi akwai sai aka ce to a kawo attaura din a duba a gani sai aka kawo attaura da aka zo ana dubawa mai karatun inda ayar rajamu yake sai ya sa hannunsa ya rufe wurin sai karanta nan gefen in yazo sai ya tsallake su karanta can ya yaka so ɗaya ya yaka so biyu sai ce kun ga babu sai abdullahi ibn salam ya ce mashi daga hannunka yana daga hannunsa sai ga aya ta fito na magana akan jefe waɗanda suka yi zina alhali suna da aure sannan suka ce eh gaskiya da eh gaskiya da kaga da farko mai suka so su yi su koye su kuma kauce daga hukuncin littafinsu to ire-iren waɗannan ne malamai da suke cewa kitabun lahi a nan yana nufin taura ne suke kafa hujja sauran malamai kuma wanda wannan din shine abin da arrazi ya jingina zuwa ga aksarin mafassiri ya ce mafiya yawan malaman tafsiri suna ganin cewa kitab Lahi a yana komawa ne zuwa ga taura waɗansu malamai kuma suna ganin cewa kitab Allah na biyu din wannan eh, kitab Allah yana koma zuwa ga alqur'ani ne mai girma saboda mai suka ce saboda siyakin magana din annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana kiran su zuwa ga musulunci musulunci ko a yana ake samun sa littafin Allah alqur'ani amma dauki siyakin tun daga farko da yace فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمحيين وأسلمتم أنا كرا سنة إزواجا مسلم شي كما وانا كرا نياشا في سدكا سنة da malamansu da wanda ba ba malamai ba saboda anan alladhina utu nasiban min alkitab wannan su malamai tana ke kance shi da cewa da malamansu ake nufi wa da muka karanta ma suna nuna malaman ne tun da annabi ya je makarantarsu ne da suke koyar da da taura din ya kira su zuwa ga musulunci har yanzu za a iya kafa hujja da jisim hadisi dai na mai daras din cewa annabi ya je wajen ya je ya kira su zuwa ga musulunci ba ya je ya kira su zuwa ga littafinsu ba ne dalili ne bukata ce ta jawo haka ya ce a kawo littafinsu yayin da suka ce annabi ibrahim bai hude ne sai shi tuku kawo littafin kuli zai tabbatar da haka amma shi abin da ya je ya kira su zuwa gare shi shi mai zuwa ga imani da littafin Allah al-Qur'ani mai girma awa Rashid Reba yana cewa waƙa'ai da suka faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuni zuwa ga wannan suna nuni zuwa ga wancan akwai lokacin da annabi ya kira su zuwa su yi amfani da attauran suka zulle suka juya. akwai kuma lokacin da ya kira su zuwa ga littafin Allah alkur'ani mai girma suka juya baya to kenan muna iya mu ce yana ɗaukan duka biyu din kuma su zanto tafsiran duka biyu daidai ne alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillah ana kiransu zuwa kitabillah zuwa mai dangane da kitabillah liyahkuma bainahum domin yayi hukunci a tsakaninsu al-qurtubi ya hakaito wani magabaci yana cewa ana hukunci ne in an samu sabani kuma wannan yana nufin akwai sabani ne a tsakaninsu tsawon wannan gaba din yana daga cikin abinda masu cewa tsora ake nufi suke kafa hujja da shi cewa in sabani ne tsakanin su to ai abin da ya fi cancanta a mayar da su zuwa gare shi shi ne littafin da suka yarda da shi domin ya warware sabani tsakanin su saboda haka suke cewa addawa ake nufi wannan ya hukuma bainahum shin domin littafin ya yayi hukunci a tsakanin su ko kuma li yahkuma Allahu bainahum da an ce kitab Allah hmm? kowanne aka faɗa ma'anar da yana koma zuwa ga abu guda ɗaya ne ai abinda hukunce hukunce da ke cikin littafin Allah ai su ne hukunce hukunce Allah ɗin ko yawa saboda haka zuwa ga littafin Allah dan littafin ne hukunci tsakaninsu hukuncin da littafin zai tsakanin su shine hukuncin Allah madaukakin sarki shine ai ma'anar cewa littafin na Allah ne saboda hukuncin-hukuncin da ke ciki na Allah madaukakin sarki ne <clears throat> amma ga abin mamaki din wanda aka bashi littafi wanda yake da wani ilimi na littafi ya dace a ce ya fi kowa ruko da littafin shi yasa Allah ya ce mafiya jin tsoronsa cikin bayansu su ne malamai saboda sun san Allah sama da sauran mutane to su aka fi tsammanin su zanto masu biyayya masu ƙanƙan da kai ma Allah madaukakin sarki shi yasa annabawa suka fi kowa jin tsoron Allah annabi ya ce wallahi inni la akhshakum lillahi wa lahu na rantsa da Allah ni na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kan da kai ma Allah saboda ya fi mu sanin Allah to duk lokacin da sanin ka da Allah ya ƙara zurfi ya dace a ce biyayyanka ga Allah zai wato ainihin fi zurfi ya fi yawa to amma abin mamaki ana samun akashin haka ɗin kaga malami ya san ɗare to shi ne abin da ya faru da yahudawa Allah yake ba mu labari yake ba mu mamaki yana kiran mu mai mamakin wannan yanayi an ba su nasiban min alkitab wannan littafin nan da suka yi imani kamar da ibnu kathir yake cewa wadda suke riyawa cewa su sun yi riko da shi kamkam amma kuma kamar da Allah ba mu labari zaɓa suke yi wanda ya musu daɗi su yi aiki da shi su hukunta kansu da shi wanda bai musu daɗi ba su yi watsi da shi shi ne Allah ya ce a fatu minu na biba a kitabe wata furuna biba wannan kuma shi ne ɗabi'an munafakai a koyaushe ba Allah madaukin sarki ya ba mu labarin munafakai a cikin suratu annur ko yace wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan aka kiraye su zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki zuwa ga Allah da manzansa domin ai musu hukunci da hukuncin Allah madaukakin sarki zaka ga fariqun minhum mu'ridun sashe daga cikin su suna masu kawar da kai suna masu juya baya su hukuncin Allah maɗaukakin sarki amma Allah ya ce wa in yakun lahum alhaq ya'tu ilayhi mud'anin idan su ne suke da gaskiya to kuma za ga sun zo suna masu kankan da kai suna masu biyayya su ce ai musu hukunci da hukuncin Allah in suna da gaskiya amma in ba su ne da gaskiya ba to sai su yi faufau su ce ba za su yi ba su ce ba da wannan za a yi musu hukunci ba wannan kafirci ne cikin littafi rashin yarda da littafi shi ne abinda Allah yake cewa mai mamakin waɗannan mutane an ba su littafi amma sai suka wato ainihin juya baya yayin da aka ce su zo su yi hukunci da littafi ثم يتولى فريق منهم التولي شنو الإعراض تولي عن الشيء ne juya masa baya. hakanan nan al'irazu an ishe shi ne kawar da kai daga abu ishe ta malamai suke cewa Allah ya ƙara wannan a yabon domin ƙara tabbatar da nisansu da tsananin batansu da gudunsu daga wannan kira da ake musu ba wai ɗan juya baya ne haka ka dawo ba a juya baya ne na nisan kiwo <laughs> ku gane ko Sadi الشيخ محمد ابن صالح العثيمين a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa shi abin da ke gani a tawalli yana iya zuwa da wani dalili ba don ba so ba wani dalili yakan iya sa kaɗan juya baya ma wani hukunci amma ba wai ka juya baya bane gaba ɗaya saboda wannan abin da yana kaucewa za ka dawo to don nuna cewa kaucewan yahudawa ba irin wannan bane suna suna da gangan ne shi yasa Allah ya ƙara wahum mu'ridun sani tun farko daman kaucewa ɗin na saƙo ne da yaƙi ba Allah ya faɗi cewa kar a gudu ba amma ya faɗi akwai gudun da ba shi ake nufi ba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ko wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir idan kuka gamu da kafirai an zo gumurguzu gaba da gaba hmm? suna ja kuna ja Allah ce kada ku yarda ku juya musu baya kada ku gudu sai ce duk wanda ya yarda ya juya baya hmm? sai idan kaucewa ne domin ya gyara zama ya kullo ta wani hanyar. Hmm? ko kuma a'a ya yi withdrawal ne ya janye ne domin ya haɗu da wata tawaga mai ƙarfi su sake ya haɗu da ɗan uwansa su dawo domin a wannan kaga ai an gudu dai ko to irin wannan gudun ba gudu na an ba wani yaƙi ba ne a'a gudu ne na dabarar yaƙi to in an gudu don wannan to babu laifi in ba wannan ba to duk wanda ya haka to zai koma da fushin Allah maɗaukacin sarki kuma makomarsa a lahira ita ce wutar jahannama tir da makoma in ta kasance jahannama to yana ganin a nan domin a nuna cewa tun farko kaucewar yahudawa ɗin daman israr ne alal kufri dogewa ne akan kafirci shi yasa aka kara tabbatar da cewa hum mu'ridun Allah madaukakin sarki sai ya ba mu dalili me yasa waɗannan mutanen suka suke kin a yi musu hukunci da littafin da suke ganin ko suke yada suke tutiyar cewa su masu riko ne da littafin sau da kafa da kan wanda a dalilin haka ne ma suke ganin bai dace ba suna da littafi su bar nasu su karbi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani a cikin suratul baqara ko fa idza qila lahum aminu bima anzala Allah ko qalu nu'minu bima unzila alayna Allah da ya kare ta su yace wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu littafin gaske ne saboda yana kiran su ne izuwa ga abin da ke hannunsu kana da wani abu sai wani ya zo maka da kiransa ya ce mu haɗu mai aiki da shi ka ce a'a baka yadda da shi ba alhali abin da ke wurin kai shine abin da ke wurin sa wannan ya nuna ashe baka yadda da naka din ba ba sababin Allah ya ce zalika bi annahum qalu ah, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wanda ya suke juya baya saboda ah, sababi ne guda ɗaya kilo ibn ya raba shi gida biyu amma a ah, zahirinsa sababi ne guda ɗaya menene sababin Allah ya ce zalika abinda yasa suke yin wannan saboda mummunar aƙida suka kirkira bi annahum qalu saboda sun ce Eh, manta ba irin wannan ayar da ta muka ganta a suratul baqara mun faɗi cewa Allah ya abbara da kanuni yana nufin akidar su saboda zance ne da suka kirkira da bakunan su kawai suka sa kamar da Allah yakan gofantar da magana mutane ya ce kawai zancen su ne bi afwahihim magana ne kawai da fito daga bakin su Mana ba shi da asali babu shi asali ma a addinin nasu Shi shine zalika bi annahum qalu saboda sun kirkiri ƙarya sun saka a addinin su sun kudara shi kuma sun faɗa sun yaɗa a cikin mabiyansu har mabiyar sun yarda su ma suna nanatawa menene wannan wai lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat cewa wuta ba za ta shafe su ba suna ganin cewa su duk laifin da za su yi wa Allah to ba zai musu hukuma ba har suna riya cewa alkawari ne tsakanin Allah da annabi Yaqub cewa ba zai azabta ƴaƴansa ba hmm? kai waɗansu suka rage suka ce Allah har zai musu azaba to ba zai fito na waɗansu ƴan kwanaki ba ƙididdigo mun faɗi hadisi da ke nuna wannan yayin da muka yi tafsirin wannan sura wannan aya a cikin suratul bakara annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi yahudawa yace man ahlun nar hadisin bukhari da abu hurairah ya rawaito yace musu man ahlun nar in suka da kunu fiha yasiran sun matakhlufuna na fiha wai za mu shiga cikinta na ɗan wani lokaci sai suna cewa za su yi kwana arba'in ne kawai a wuta sai su fita wai in sun fita sai annabi muhammad da al'ummansa su mai gurbinsu annabi ya ce wallahi ƙarya kuke ba za mu taɓa ku a wuta ba wannan da su sun yarda ‘yan wuta ne su sun yarda ‘yan wuta ne su amma wai ba za su daɗe a wuta ba to banda ke kashewar zuciya har ka yadda kai ɗan wuta ne ka san abin da zai kai ka wutan ko ba za ka rabu da abin da zai kai ka wutan ba shi yasa Allah ya ce zukatan su sun makasar ƙulubuhun ko ma da zalika fahiyar kan hijarar au ashaddu kasuwa wato kamar dutse kai ta fi dutse ke kashewa mutum ya yadda shi an wuta ne zai shiga amma ba zai ba abin da zai kashe wuta din ba saboda har yadda ya kirkira ya tsora a addininsa cewa an ya shiga ba ba zai daɗe ba hmm? to wannan shi ne abin da Allah ya faɗi cewa wanda ke sa suke kangarewa kenan ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات ونقى معدودات وتكيد الدقوف ما سو أددي دو أبن دكيد ذا أددي ذا يقرق شتو كأني سوى ذاك أنقوى نكيك شيء ذا سكتي نكون فيها يسيرا zai za su shiga wuta na ɗan wani lokaci kaɗan sannan sai a biye musu su fita imam al-tabari ya rawaito da sanadi kyakkyawa zuwa ga katada yana cewa yahudawa sun ce lan tamassana an-naru illa tahillat al-qasam allati nasabna fiha al-ijl thumma yanqati'u al-qasam wal-'adhabu 'anna yace yahudawa suka ce ba za mu shiga wuta ba sai gwargwadon warware rantsuwa Allah da yake duk wanda ya masa shirka sai ya shiga wuta to saboda kafa ɗan marake da suka yi a matsayin Allah maɗaukakin sarki a matsayin abun bauta suka bauta wa ɗan marake suka ce to saboda wannan ne kawai Allah zai sa su a wuta sannan bayan wani ɗan ƙaramin lokaci za a yanke azaba da wuta daga gare su wuta da ya ce wannan shine abinda Allah yake a faɗin cewa shi ne abin ya ruɗe su cikin addininsu ɗin wannan ake ɗin wa garrahun fi makanu ya kanu kuma abin suka kasance suna kirkira ɗin a addininsu shi ya yaudare su suka zanto suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka tada ya ci gaba da cewa ai kanu suka ce نحن أبناء الله وأحباؤه أنا شيء نزل شيء نبيه نبع لمي شيء وغرهم في دينهم شيء السبب ينبيه ما كانوا يفسرون لهم عند وانشم من الله يوجد شيء كرارا شيني maganan su cewa su ƴaƴan أن ne shabullahi الله المختار wato zaɓaɓɓen mutanen Allah wato Allah ya zaɓe su don haka su ne da chosen species da haka ba zai musu azaba ba kasancewarsa ya zaɓe su to su ne masoyansa masoyi ko ebe a azabtar da masoyinsa haka ne? ya eh, jama haka ne? matawi bai azabtar da masoyinsa eh? wannan soyayyar karya kafin a yi aure ke na ai eh amma ai ana wa masoyiya hukuma ko ba ka san ayan ka sai ne kake dukan su jama'a su ayan ba ne? bane yawa iyalanka ba masoyinka bane a irin wannan kafin ai auren nan ke ake wannan soyayya a ce ai ba za a yi ba wani ne to amsar da Allah ya ba su dai shine falima yu'azzibukum bi dhunubikum in kuna rai cewa dan aukarku da soyayya ku ha saboda ka kun kira ku ƴaƴan Allah ne to Allah ya ce dan me yake muku azaba da zunuban ku daidai kuke da sauran halittu in kun yi zunubi Allah zai muku alkaba bal antum basharun mimman khalaq ku kai waɗansu mutane ne cikin wanda Allah ya halitta ba ku da fifiko akan akan su sai da biyayya da kuka yi biyayya Allah ya zaɓe ku ya ɗora ku a kan sauran mutane ya turo muku annabawa hmm? ya fifita ku a kan mutanen zamaninku amma da kuka warware alkawarin Allah da kaɗan Allah ya ɗauki annabta ma gaba ɗaya daga gare ku ya koma da shi zuwa jinsin larabawa ya zo ya mallaka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilimin littafin da da ku kuke kuka ke anta da shi akan sauran mutane walaqad ikhtarnahum ala ilmi ala alalamin hmm? Allah shi shi ya zaɓe su sani hmm? ya zaɓe su ya ɗora su akan sauran talikan zamanin su ya ba su ilimi wa atainahum bayyinatin min al-amr mun ba su gamsassun ilimi bayyanannu na wannan al'amari na addini amma a cikin ilimin suka yi saɓani shi ne magana ne abun mamaki ne a ce wai ilimi ne zai kai ku saɓa ma junanku ha ilimi ya dace ya sa ku haɗa kanku ne ku zanto masu kankan da kai masu tawalo shi sa malamai suke cewa makwarar ilimi shi ne tawalo duk wanda kaga yake jiji da kai da sani to wannan abu shibirin ne wato ɓangana bakwai yanzu ya shiga abin saboda haka yana ganin ya san komai amma duk lokacin da ya fara zurfi to zai gane ashe tafiyar tana da nisa in ya duba baya zai ga ashe yanzu ya fara saboda haka ba zai girman kai ba to malami haka ya dace ya zanto lokacin da ilimi na ƙara zurfi tawalu'u na ƙaruwa an da kai da ji cewa ban sani ba da kuma matsalolin kwaɗayin son sani ba yasa kullum akwai malamin da waɗansu malamanmu suke mata shaida da wani malaminmu da mu ma ɗalibansa muke mata shaida wadda su kullum in ka gansu kamar karatun da suke kamar ɗalibin da ke jiran jarabawa ne kamar ɗalibin da ke shirin jarabawa gobe to su haka suke rayuwar su koyaushe dangane da karatu mal abdul wahab imamu ahli sunnati wal jama'a haka yake faɗa koyaushe dangane da dr muhammad sani umar jallo dr sani jallo mu koyaushe a karatu yake kamar ɗalibin da yake jiran jarabawa gobe haka yake sannan kuma yake ce masa giwa ba ka fitowa sai ka shirya ba ka fitowa sai ka shirya da koyaushe yana cikin ilimi ba za ka fakar ka ce masa malam yi mana magana a kan abu kaza ba zai ce ba zan yi ba kana son yi maka magana akan abu kaza ka sanar da ni lokaci kaza duk da haka sai ya kara bincike tana iya wani abun ma da zai yi binciken da zai yi magana da a karan kansa zai yi magana to ba zai faɗi abun da zai bambanta da abin da zai zai faɗa muku bayan ya binciken ba kuma da zamu koyaushe ana karatu to amma girmama karatu ne kar ka je ka yi gaba gadi sanan kuma ka'ida ce ta tafiya duk iliminka to kar ka zo kai ka ce za ka ka kai ka zo ka ce bismillah ha yi dan muraja'a an yi bita ko da ba ka ɗau tafi ba kai hararo abin da ka karanta din ka zo kai kawai irki dalan kamar ma mawaka ba a ilimi yana bukatar girmama shi in ka girmama shi kenan in abu ya zo ne haka kai bayan da ka iya sai yi magana bayan da ka iya ai to sai ka dage shiru haka kawai sai ka hararo abin sai ka tashi kai magana amma in ka sai dama to je ka ta fara abin ko a rubuce ko a kwakwalwarka sannan sai ka zo ku shirya ka shiga wannan shi yasa da dama za ku ga malamai suka rike littafi in sun zo karantarwa ko masu tafsiri kaga su rike littattafai in ka lura wani malamin zaka ga har ya gama tafsirin da duba littafin eh, amma yana sa saboda ya san ilimi ne yana iya abin da ya shirin ya zo suke shiyo a zakiratu kawan yana iya abin da ya zo ya faɗa dan a lokacin da zai faɗa ya manta zai bude lissafin a gane ko so bai ji cewa shi ya isa zai yi da kama sai buɗe da wannan mutum ɗaya kenan na baku labari akwai malamin mu na tafsiri Profesa Muhammad Kabir Yunus shi ma haka ke koyaushe a cikin karatu haka ɗalibai a jami'a suke cewa shi malam kamar ɗaliban da ke jiran jarabawa ne kullum haka yake karatu kuma ga shi ya manyanta amma haka karatu zai gajiya ‘yan watanni bayan da suka fice na je wurinsa yana gombe lokacin ah, man zauna da shi tun daga safe da ke gamu sallah da cin abinci har fi goma dare ya ce ba ce min malam hamadu kana jin bacci ne matsayi haka na ce a ah, malam aini kai nake jin siya sai shi ha ha ha mu a shi da gajiwa <laughs> ya mushi shi da gajiwa mutumin da ya fi kira sassan to haka rayuwar take koyaushe cikin wato ainihin neman ilimi to irin waɗannan su aka fi tsammanin su zanta sun fi kowa tsoron Allah madaukakin sarki to waɗanda suke aho da littafi yahudu da nasara kuma a samu a ce zo ga wani abu a cikin littafin nan ko mun yi tsabani mu buɗe littafin nan mu abin da sha'a a ba ta littafi ake bai ba ta littafi ake ba a wannan ayyukan ma ke ko to me yake jawo haka din shine al-ghurur al-iftira waɗannan su ne manya-manyan mazalik da suke shafan masu ilimi al-ghurur rudu mutum ya rudu da abin da Allah ya bashi ya tsaye ji cewa ai shi kan yanzu a kasa ta yanke saka hmm? zaka ji mutane da yawa suna da tsawon ai su kan yanzu ko yanzu su mutu aljanna garanti su kan ai sun fice ai musu azaba a kiyama na ku ji mutane suna faɗa wannan to daga kan malamai ya koma ma gama gari zaka ji mutane suna faɗa wannan eh akwai wanda sun sha faɗa mu wannan cewa ku malamai ku je ku yi ta karatun ku kuwa banda mu kam aljanna ai marga mun same shi muna jiran mutuwa ne ka shi ne alghurur wannan ɗabi'a ce ta yahudawa sannan abu na biyu da yake tafiya da gurur yake foilin ɗin gurur ɗin shi ne ƙarya ƙere ba Allah aliftira'u saboda so da yawa gurur ɗin ma ba zai ci kasuwa ba sai an hada shi da ƙarya ai yanzu wannan wanda zai taimaka shi kakan shi ta yanki saka yana jiran kawai ya mutu ne kan gashi dalili ina zai samu wannan eh, ina zai samu dalilin sai dai kirkira saboda haka kafin ya gamsar da kai sai ya kirkira wannan dalilin to kai kuma inda man ji ne kana bi ne ido a rufe to ka sai ka dauka sai ma gobe sai ka kai ma aika shiga shi kenan wannan sai ya sa ka fara nisantar ayyuka na alkhairi kana ganin da kayi da baka yi ba ai daidai ne to kuma wannan hanya ce zuwa kafirci abin da ya kai waɗancan yahudawan kafirci kenan malamai suna ɗaukar darussa da dama daga waɗannan ayoyi amma tana yi wa kafin mu faɗi darussa ɗin mu to lokacin ma ya to ga karanta mana ayat karshen da yake magana akan wannan ah, sai mu fassara shi gobe in ya so ma kawo ah, fa'idodi da malamai suke shirya daga waɗannan فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم Allah madaukin sarki yake cewa har yanzu din kai mamaki an ka san wannan shi ne yanayinsa a kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi yaya yanayin su zai kasance wani azaba kake tunanin za mu musu wani irin damuka kake tunanin za mu musu iza jama'nahum li yawmin la rayba fi idan muka tattara su zuwa ga wannan yini da babu shakku cikinsa wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kuma aka cika ma kowace rai sakamakon abin da ta tsuwiwita abin da ta aiwatar wahum la yuzlamun kuma su ba za a tauye musu haƙƙinsu ba ba za a zalunce su ba yaya kake ganin a wannan ranan wani irin hali za su shiga ciki Allah ya kammala abin bai faɗa maka mai zai musu ba ya riga ya gaya maka girman laifin nasu mai girman laifi ko mai tantance shi babban azaba ko to kada ma a gaya maka azaba ya fi ƙarfin a faɗa maka kai kai imajini irin azabar da za a yi su a yaushe a ranar da sun yarda da ranar wannan ma wani ƙarin abun ban mamaki ne ka yadda da alkiyawa ka san abin da zai kai ka wuta kuma ka yi kuma ka yaudar kanka ka ce a ko ma ka shiga kai ba za ka shiga ba in ma ka shiga yan kwanaki ne za ka fita irin wannan wanda yaudararsa ya kai ka san ba yaudari wanda zai yaudari waɗansu ai al'amarinsa da sauki da wanda zai yaudari kansa waɗannan fa yaudaran kai ne da kai ka yaudari kanka mutum ya kai makwara a yaudara kenan bai tsaya yaudaran waɗansu ba har kansa yana yaudara ranar nan sun yarda da shi bagai sun ce lan kamar nan naro ba ai sun yadda akwai wutan kenan kuma wutan a ina ne ran tashi kiyama so ba sa shakku a wannan ranar kuma bai dace mai hankali ya yi shakku wannan ranar ba Al-ƙur'ani a cike yake da bayani kan hujjoji na yi wata shi alkiyama kai da zarurar tashin alkiyama mun ga waɗansu daga baya a baya kuma za mu ci gaba da ganin su wato tafsiri a wannan ranar fa abinda za a yi za a yi hisabi kuma kowa za a cika masa sakamakon aikinsa ba za a tauye wa kowa komai ba ka san abin da kai za a baka sakamakon faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa manya ya'mal mithqala dharratin sharran Yaro in kai kyakkyawa ka gani in kai mummuna ma ka gani Allah ya abin ya ƙara tabbatar da wannan cewa hum la yuzlamun duka fa sun san wannan sun san ba za a zalunce su da komai ba inna Allah la yuzlimu mithqala zarra. Allah baya tawai daidai da bayan zarra cikin haƙƙin mutane wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zaluntar kowa Allah alhakamul adl yake mai hukunci ne mai adalci a yanke a sake ƙarfi wannan ayar wa'id ne taubih ne narko ne fargitarwa ne tsoratarwa ne bisa girman azabar da Allah zai saka wa waɗannan mutanen da shi a sababin juye magaskiya da suke alhali suna sane ya samun shafaɗa cewa malamin in ya kangare ba ta tafi yawa amma da shi ya dace ya zanto abin koyi wa mutane in kuma ya musu jagora zuwa ga barna to duk wanda ya je barna a dalilin ya koya daga wurinsa to yana da kamishin na wannan barna har tashin alƙiyama kamar yadda duk da ya koya mutane alkhairi suka aikata yana da kamishan na lada har tashin alƙiyama so insha Allah gobe za mu ciro a ɗan daga cikin fa'idodi da malamai suke ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda uku mu bayyana su kafin mu shiga ba abinda muka faɗa ya zanto daidai farla ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗauki sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh